ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu shiminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro 'Salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je kashe din da hukumar bada ilimi a jamhuriyar Nijar ta fitar inda take gargaɗi ga ma'aikatan gwamnati da ke aikin koyarwa a ɓoye a wasu jami'o'i na ƙasar masu zaman kansu lamarin da kuma gwamnati ta ce san ba za ta lamun kasance hakan ba wakilinmu tamar abari ta bi salsalin wannan mataki da hukumin na jamhuriyar nijar suka ɗauka hukumar ilimi tare da miyan ofishin ministan ilimi ta fitar da wata takarda da ta yi jan kunne da kuma hani zuwa ga wasu ma'aikata da yawanci suna rike da mukamai a ma'aikatu kuma ke zuwa wasu makarantu don ba da darasi wanda mafi yawan su suna zuwa makarantun kuɗi ne ba kuma a sabka daga aiki ba mamma mutari alhaji sile shine inspekta na hukumar ilimi ta nan jihar da magaran zandardu ya yi ƙarin haske kan wannan lamari mun gudu takarda da cikin abin da takarda wannan takumsa shine akwai malamai akwai eh, abokan aikinmu da suke nan a cikin administration kuma a lokacin aiki ba a sauka ba sai su tafi lakwal ta biya suna kur da ake cewa na vacation to shine muka yi tur da Allah wadai da wannan tarbiyya da suke yi muka ce bai kamata ba ya kamata su tsaida tunda an dan gaggaya mana wasu abubuwa da muka dan muke dan dute to muka ce in ma haka ne wannan takarar da ɗauka dauka insha Allahu kowa zai ji aka ce in kunne ya ji ya tsira saboda haka muka ce to daga wannan lokaci da muka yi wannan magana insha Allahu mu kuma duk wanda ya saba doka to doka za ta kashi to ya abin da muka ce eh, Eh, game da wannan malamai masu tahiya suna bakasiyon a lokacin aiki a lakwal na biya zance ne nake da mushina masu koyarwa kadai to su masu koyarwa na aikin su ne to akwai wanda ake kawo ofis malamai da ake kawo ofis su zo wani sun da muke da su wasu kuma ana kai can ofishin director in CAG ko kuma provisor na CAS ko na lise to su ma wannan mutanen su ne ma an grand party abin ya shafa da su ne muke babban abin da ke sanyawa makarantun masu zaman kansu ke yin kira da waɗannan ma'aikata don koyawa a wajen nasu akwai irin kwarewa da suke da ita a fannin ba da ilimi da sanin makama to komi ƙungiyoyin malaman makaranta za su ce kasancewar su ne masu kare su idan wata matsala ta taso kulbali abdurrahman na ƙungiyar malaman makaranta na nan jihar da magaran ya yi ƙarin haske kamar haka eh a matsayin mu na yan kungiya kun san da muka takardar ma mun tattauna tare shi inspector na wannan mai kula da manyan lakululi na an takardar shi abin da ta kumsa da cewa malaman makaranta wanda suke da wasu mukammai kamar kana zaune a biro kana kula da wani bangare na aikin administration na aikin bariki ko kuma an rataya maka yaunin ka jagoranci CAG ko wata lise ko wani COS ko kana sansar ko kana provisor inda dai aiki ne gare ka na takamaimai daga karfe takwas zuwa azahar lokacin da ake tashi su ne ce waɗannan in suna zuwa suna ba da darasi ko suna ba da lakta a cikin sauran makarantu su tsaida idan saboda doka bata da umarnin bata da. na su je su ba da wannan karatu ba kenan a huskan mutanen kwadago tun da ai ba abu bane aka ce ana sandika ko ana kwadago ana kare hakkin ma'aikata na a ce a kare abu na marasa gaskiya ko kuma na rashin gaskiya a'a tunda akwai waɗanda suke ba da darasi awa 18 21 bakin ka'ida yadda a sakandare zaka je ka ba yara a sati in ya zama to a tabulo da service kanka ka cika wannan a ka'idodin inda adda kwai a cikin prive ake buƙatar malami mai irin ilimin da zaka je ka bada kana da iya zuwa ka je kai awa hudu awa bil a wuni da lokacin da kaga wannan cikin lokacin ka ne kuma hakin ka ne wannan in shine zai ce misalin ya hana wannan zai ji mu zai gamu amma a bisa wannan na wanda aka rataya musu yaunin administration lalle haka na ne su da hanyar da za su ce a za su bar wannan aikin na administration yanzu misali a ce akwai dartar na sai ije in sahiya ta yi kai zaka kula da sarfayan kowa na wurin aiki malaman makaranta kowa iya ciki yara kowa iya nan in babu abu ka zaka duk abin da ya shahila lakwalkin kai ne mai magana ta karshe to in ya zama to ka yi wani wuri za ba da karatu na awa hudu wata aita aita ta fara a cikin lakwalkin kenan mu ma ba ma iya kare ka ba a nan wurin kenan muke kira da babban murya da muka tattauna tare shi inspector kin ya gaya mu eh lalle hakan ne kuma a dokance ne haka nan ne ba a kawo ka biro na ka zamana kai aiki ka ce ka bar wani aikin kuma ka tafi wani kurcen daban su ma dai daga nasu waje iyayen yara sun bayyana cewar babban burin su dai bai wuce na a ba yaran su ingantaccen ilimi ba a kuma magance musu irin matsalolin da ake fama da su in ji ya Shalele, shugaban kungiyar iyayen ɗalibai na jihar da magaran. takarda da ministar ta yi ba laifi ba ne durwakin ta ne abin da ta faɗi gaskiya ne ka san zomo biyu baya kamuwa a hannu ɗaya shi ka je ka prive kai vacation ba laifi ba ne mai amma a yi kokari a samu authorization kenan babu laifi nan da uzini babu na kuma mu ba mu iya cewa dan ci wayancan ma yan yan public elef ne yan lakon ne mu dukkan su ɗaya suke da kowane inda ya koya mutum karatu a wurin mu mu ta yi karatu daidai ne amma shi wannan dama gwamnati abin ta rika ita ta biya musu karatu ita take biyan su ita za ta biya musu retret ne. to ku ayi kokari ayi kokari diyan mu da kannuwan mu a yi kokari a samu takardar nan a ce a yi koyawa duba in ka durkusa wada sai ka tahi da tsawonka a ɗaya waje kuma na tuntuɓi wasu malamai masu irin wannan koyarwar sai dai haƙana bai cimma ruwa ba ba su so su yi magana ba. To da fatan za a kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu ji inda aka kwana dangane da dakatar da karatun aikin lauya da makarantar koyar da aikin lauya ta ƙasa ta yi wa jami'ar Bes da ke Abuja har na tsawon shekaru biyar. Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu. Tamar Abari daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Judy Ladies Grace. sham na uku babangida jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon an hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa